Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci kuna tare da UG Channel TV tasha sai da aka digital kubra inda muke kawo maku a dukan abubuwan suke faruwa a wato hanyar tattaki na 40 na Imam Hussein alayhi salam daga Najab zuwa Karbala yau dai kamar yadda za ku iya gani sai Ibrahim Zakzai Hafizahullah ya samu halartar wannan hanya ta tattaki inda ya taka da kafafuwansa masu albarka har zuwa wani zango wanda wannan ba karamin farin ciki ya sanya ba ga idanmu mabiya da sauran al'umma kamar yadda za ku iya gani a fuskokin al'umma mutane ne suke biye da mu suna ta addu'o'i suna ma'ajurin suna kaza kaza abubuwa daga suna sai wanda ya gani sannan abu na biyu sai ibrahim zagzag hafizahullah ba shi kadai ba har mai ɗakin sa sai da zinatuddin ibrahim zagzag hafizahullah wanda za ku gata ita ma da an wuce motar nan to za ku gata ita ce take biyuwa ba ga shi nan ita ma tana takawa da kafafunta masu albarka domin tunawa da abin da ya samu iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da ɗanɗanar irin yadda suka ɗanɗani zafin rana da wahalar tafiya da sauran abubuwa insha Allah ku ci gaba da kasancewa da UG Channel TV tashar sai da Khadijul Kubra Yasir Shahid UG Channel TV daga Karbala